واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته منا da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa fiskokinmu a wannan majalisi namu mai albarka eh. waɗansu fiskokin duk lokacin da aka ce ba karatu kuma bara a kansu amma duk lokacin da aka ce akwai karatu to kuma sai a haɗa fiska da su wannan shine mafi alkhairin haɗuwa a wajen allah e a ce gamayyarku alaƙarku haɗuwanku kuna haɗuwa ne akan wani abu da ya shafi addinin Allah babu haduwa mafi alkhairi kamar irin wannan haduwa da muke a wajen karatuttukan addini Allah ya tabbatar da digadigan mu Allah ya tabbatar da digadigan mu eh a cikin alkur'ani Allah ya ce la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin allah مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله سبحانه وتعالى يتي لا خير في كثير من جوابهم Allah ce babu alkhairi a mafi yawa-yawan tarurruka da mutane suke Allah to wanne ne yake dauke da alkhairi Allah ya ce illa man amara bi sadakati sai dai taron da aka taru a taron za a yi umarni ne da wata sadaka cewa al'umma sun shiga cikin halin kakani kai ya kamata a taimaka musu au ma'aruf ko za a yi umarni ne da wani aikin alkhairi abi Allah abi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam au islahin bainan nas ko kuma za a yi sulhu ne tsakanin mutane Allah ya ce wannan taro shine taro mafi alkhairi a wajen Allah Allah ya ga kun taro za ku yi umarni da taimakekeniya a tsakaninku Allah ya ga kun taru za ku yi umarni da alkhairi a tsakaninku abi Allah abi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kun taru za ku yi sulhu tsakaninku da 'yan uwanku wa man yaf'al dhalika ibtiga'a mardatillah Allah ce duk wanda ya aikata irin wannan taro ya halarci irin wannan taro ko ya tara irin wannan taro kuma ibtiga'a mardatillah yayi ne don neman yardan Allah amin Ya yi ne don neman yardan Allah Allah ce fa saufa nu'tihi ajran azima Allah ce zamu mai sakamako da wani babban sakamako inji Allah to Allah ya tabbatar da digadigan mu akan irin wannan taro goron mu na farko yau mun ce za mu tattauna ne akan abin da ya shafi rayuwar duniya mun yi take wa darasin duniya fure take ba ta yaya duniya fure take ba ta yaya babu wanda ya taba tsinkan ɗanta ya sa a bakinsa idan ka mutum yana shinge wa mangoronsa 'ya'yan yake so idan kaga mutum yana shinge wa gwaibarsa 'ya'yan yake so idan ka ga mutum yana bayi wa dabinarsa 'ya'yan yake so ba itaciyar ko ganyen yake so ba to ita duniya ba ta wannan 'ya'yan duk wadda kaga yana bayi ma duniya yana bayin banza ne duk wadda kaga yana shinge ma duniya yana shingen banza ne duk wadda kaga yana ɗawainiya ma duniya yana ɗawainiyan banza ne amma sakamakon da ake samu idan an yi ɗawainiya ma abin da duk aka mishi ɗawainiya ita duniya ba a samun wannan sakamakon Allah a cikin alkur'ani ya tabbatar da duniya fure take ba ta yaya a suratul hadid Allah maɗaukakin sarki ya ce ilamu annama alhayatul dunya زينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة ورضوان وما Allah ya ce da al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ilamu Allah ya ce ku sani ku ji ku fahimta in ji Allah annamal hayatu duniya iyakar rayuwar duniya bayan wannan ba wani abu a rayuwar duniya jama'a wadda ya yi duniya shi zai baka labarin duniya ilamu Allah ya ce ku sani annamal hayatud duniya annamal hayatud duniya iyakar rayuwar duniya menene a cikin rayuwar duniya me ake ribata a rayuwar duniya Allah ya ce to ku saurara ku ji rayuwar duniya la'ibun wa lahawun Allah ya ce wasa ce shagala ce in ji Allah al-la'ibu shine wasa irin wasan da yara suke Za ka ga yaro ya ɗauki karansa ya hau yana sukuwa yana cewa doki ne kai da ɗanka ke hawa wannan karan ai ka san ba doki ba ne ba zai ɗauki tayarsa yana garawa yana cewa tayar tana da gudu amma kai ka shi yake gudu zai yi mota yana jan motarsa amma kai kasan ba mota ba ne yadda kake kallon abin da yaron nan yake yi ba gaskiya ba ne ba allah sai ce kai ma rayuwar da kake ba gaskiya ba ce ba wannan ba wani ne ya yi sharha ma duniya ba wadda ya halicci duniya shine ya ce ilamu ku sani annamal hayatu duniya iyakar rayuwar duniya la'ibun Allah ya ce wasa ne wa shagala ce wa zinatun Allah ya ce ado ne kawai wa tafakurun bainakum Allah yace babu wani abu a cikin rayuwar duniya face alfahari a tsakaninku wannan ya dinga jin su dan kasa ne wannan shi ba dan kasa bane ba a'a su ne yan gari su wane ba su dan gari bane ba su ne yan gida kaza su wane ba yan gida kaza bane ba su ne masu kaza su wane ba su bane Allah ya ce babu wani abu a cikin rayuwar duniya banda wasa da shagala da ayi ado Allah ya ce sai kuma alfahari da za ta haddasa muku a tsakaninku wata kafirun fil amwali wal aulad da kuma gasa da alfahari na dukiya da 'ya'ya wannan na da gida biyu wannan na da gida uku wannan na da mota biyu wannan na da mota uku wannan na da shago biyu wannan na da shago uku wata kasurun fil amwali wal aulad da kuma gasa alfahari na dukiya da 'ya'ya wannan ɗansa na makarantar dubu goma a tam wannan sai ya kai ɗansa na dubu ashirin a tam wannan sai ya kai ɗansa na dubu talatin a tam allah ya ce hidimar duniya ke allah ya ce idan ba ku gane ba kamar falil gaisi allah ya ce kamar ruwan sama ne idan ka gane wa'annan ɗawainiyan hidimar banza kake ma duniya ba allah ya ce to bari maka misalin da zaka gane kamar falil gaisi allah ya ce kamar ruwan sama ne a'jabal kufara nabatuhu al-kufar bi ma'ana az-zurra Allah ce kamar ruwan sama ne da ya zubo sai ya fidda ciyayi sai ya fidda gonakin mutane a ajabar kufara na batuhu wannan tsiron sai ya burge manoma manoma sai suka ji daɗi manoma sai suka sa tsammanin banakan damina ta yi kyawu thumma ya hiju fatarahu musfarran Allah ya ce bayan ya yi koren Allah ya ce sai ya bushe tun ba a girbe shi ba in ji Allah tun bai fidda zangarniya ba Allah ce sai ya zo ya bushe jama'a kun gane misalin rayuwar kamar taligaithin Allah ya ce kamar ruwan sama ne da muka zubar a ajabal kufara na batu da ruwan ya zubo amfani ya fito amfanin da ya fiton Allah ya ce sai ya burge manoma sai ya ba da sha'awa wa manoma manoma sai suka yi tsammanin banakan za su samu amfani thumma ya hiju Allah ya ce bayan ya yi kore sai ya zo ya bushe fatarahu musfarran Allah ya ce sai kaga ya dawo fatsi-fatsi ya yi ja ya lalace thumma ya kunu hutaman Allah ya ce sai ya koma ya zama karmami ya riddigi Allah ya ce rayuwar duniya kenan da Allah ya ce ya yi kore ya ba da sha'awa ya ce kawai sai aka wayi gari kuma ya bushe wadda ya sa mata taki wannan gonan kaga ya sa takin banza kenan wadda ya mata bayi ya yi ban ruwan banza kenan domin allah ya ce lokacin da ta ƙayatar da manoma allah ya ce sai kuma ta zo ta bushe allah ya ce sai ta yi fatsi-fatsi alamar ta lalace kenan allah ya ce sannan sai ta dawo karmami wadda iska yake ɗauka allah ya ce to bayan an gama wannan rayuwan wa fil akhirati azabun shadidun idan an je lahira wadda ya biye mata Allah ya ce akwai azaba mai tsanani wa magfiratun min Allah wa ridwan wadda kuma ya bi Allah to akwai gafara daga Allah akwai yardan Allah Allah sai ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur babu komai a cikin jin daɗin rayuwar duniya wa mal hayatud dunya Allah ya ce rayuwar duniya babu komai a cikinta illa mata gurgurur face jin daɗi na rudi jin daɗin da in ka ji shi zai ruɗe ka ya kai ka zuwa ga asara zuwa ga halaka madawwamiya jama'a mun fahimta Allah ya ce wannan shine misalin rayuwar duniya kamar gaifin kamar ruwan sama ne da ya fito ya tsirar da amfanin mutane bayan ruwan sama ya zubo mutane suka je suka yi ta shuke-shukensu bayan irinsu ya fito Allah ya ce a ajabar kufara na batu abin da ya fito din sai ya burge manoma har suka sa tsammani Allah ya ce ana cikin wannan halin sun mai hiju sai kawai ya zo ya bushe jama'a sun samu sakamako ba samu ba to da Allah ya zo zai bada wannan misalin sai da ya ce annama annamal hayatun duniya iyakar misalin rayuwar duniya to kaga ita duniya idan ta ba da sha'awa ta burge lokacin da kake ganin za ka more ta Allah ya ce a lokacin sai ta bushe kwatankwacin wannan aya a cikin suratu yunus Allah ya ce inna أنزلناه duniya السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام Come down. yad'u ila daris salam wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah madaukakin sarki yace innama matsalul hayatid duniya kun ga anan ma da innama ya fara domin jawabin da zai maka babu nabiyu. banda abin da ya faɗa Allah ya ce babu komi a rayuwar duniya innama matsalul hayati duniya Allah ya ce iyakar misalin rayuwar duniya kama'in anzalnahu mina sama Allah ya ce kamar ruwa ne da muke saukar da shi daga sama fahtalata na nabatul ardi iri da yake cikin ƙasa sai ya cakudu da wannan ruwa da ya zubo daga sama domin dukkan dangin ciyayi Allah na ajiye irinsu ne a cikin ƙasa lokacin da ruwa ya zubo ya cakudu da irin da ke cikin ƙasan Allah ya ce kuma sai ya fara tsira sai kuma ku fara amfani da shi Allah ya ce innama matsalul hayatid duniya iyakar misalin rayuwar duniya kama'in zalna minas sama Allah ya ce kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama fahtalaqa bihi batul ardi iri da yake cikin ƙasa sai ya cakudu da wannan ruwan da ya zubo daga sama mimma ya akulun nasu wal an'am iri wadda idan ya tsiro dabbobi da mutane sukan ci su yi amfani da shi ba ciyayi ba kenan da sauran shuke-shuke mimma ya akulun nasu wadda in ya tsiro mutane suna ci wal an'am dabbobi su ma suna ci hatta idan aka zatil ardu zuhurufaha wa zayyanat wa zanna ahaluha annakum qadiruna alaiha Allah ya ce to har sai wannan iri ya fito har sai waɗannan ciyayi sun fito daga cikin ƙasa wa zayyanat ta yi ado ta yi kwalliya aka zatil ardu zukurufaha ƙasa ta ɗauki kwalliya kwalliyan ƙasa shine ta fitar da koren abu ya e, koren ganye ya yi kala ya zama abin sha'awa wa zayyanat Allah ya ce ta yi ado ƙasa Wazanna zanna ahaluha annahum qadiruna alaiha ai aikana ahaluha annahum qadiruna alaiha Allah yace manoma sun sakankance cewa banakan damina ta yi kyau kowa yana hasashen abinda zai samu na ribar damina ja'alna ja'alnaha ataha ataha amruna lailan aw naharan Allah yace suna cikin wannan tsammani suna cikin wannan sakankancewan A ta ha amruna lailan aw harin. Allah ya ce al'amarin mu sai ya zo ma wayannan gonaki a cikin dare ko a cikin ini ha hasidan Allah ya ce sai mu mai da gonan girbabbiya ma'ana lalatacciya ka allam ta gana bil amsi kamar jiya ba ita bace koriya shar da take ku sha'awan nan jama'a mun fahimta Allah ya ce iyakar misalin rayuwar duniya ke kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama inji Allah faktalafa bihi nabatul ardi iri da ke cikin ƙasa sai ya cakudu da wannan ruwan mimma ya akulun nasu wal an'am iri wadda in ya tsiro mutane da dabbobi suna ce su amfana hatta idza akhazatil ardu zukurafa wa zayyana sai da ƙasa ta riƙe adonta ta yi kwalliya wa zanna ahaduha annakum qadiruna Alayya masu gonaki suka sa tsammani suka tabbatar cewa sun samu iko akan gonakinsu damina ta yi kyau kowa yana ganin akwai abin da zai samu a taha amruna lailan au haran. Allah ya ce al'amarin mu sai ya zakke ma waɗannan gonaki a cikin dare ko a cikin ini suna cikin sa wannan tsammanin faja'allaha hasidan Allah ce sai muka mai da wannan gonar girbabbiya lalatacciya ka allam ta gana bil amsi kamar bata wadatu ba a jiya jiya ba ita bace koriya shar jama'a manoma duka sun sake baki da su amfani gonar Allah ce kawai sai al'amarin mu ya zake ma gonar sai ga gona ta lalace ku ji sai Allah ya ce kadhalika nufassilul ayati liƙaumin ya tafakkarun Allah ya ce haka muke tattake ayoyinmu ga mutanen da suke da zurfin tunani in ji Allah Allah ya ce yadda ka ga na baku misalin gonan nan Allah ya ce haka duniya take ba ta taɓa nuna wani ya je ya tsinka ba Allah ya ce amma sai ta ba da sha'awa kaga ta ƙosa ta kai a amfane ta Allah ya ce to kuma sai ta dawo babu kuma sai ta dawo lalatacciya kuma sai ta dawo abinda ba za a amfane ta ba gaban sai Allah ya ce wallahu ya ila dari salam Allah ya ce ni fa ina kiran ku ne zuwa ga gidan aminci to yanzu ita ma gidan aminci ne wallahu yad'u ila dari salam Allah ya ce Allah yana kiran ku ne zuwa ga gidan aminci inda babu matsala babu takura kenan ka nan inda kuke raye inda ake kiran ku tafi darus salam nan ba daru salam ba ne ya ce ina kiran ku ne ku zo zuwa da daru salam ashe inda kuke ba daru salam ba ne mai duniyar ne ya ce maka ba daru salam ba ce wallahu ya da'u ila dari salam allah na kiran ku yana gayyatan ku ku zo zuwa ga gidan aminci inda kuke ba gida bane ga aminci wa ya haɗi man ya sha'u ila siratin mustaqim Allah shi ke shiryar da wanda yake so zuwa ga tafarki madidici jama'a dukkan waɗannan ayoyi akwai ire-iren su da yawa cikin alkur'ani da Allah ya tabbatar da duniya kure take yi ba ta 'ya'ya shi yasa duk wanda ya ce yana so sai ya tsinki 'ya'yanta yake karewa a cikin wahala da halaka Eh, a muqaddimar imamun nawawi wa riyadu Salihin ce inna lillahi ibadan futana Allah yana da waɗansu bayi masu zurfin tunani tallaku duniya wa kaful fitana sun rubuta takaddan shika ma duniya domin gudun sharrin duniya nazaru fiha nazari suka yi a duniya su ba faɗa mata suka yi ba zama suka yi suka kalle ta falamma alimu annaha laysat li watsana sai suka gano suka tattake cewa rayayye bai da gun hutu a cikinta in dai kana numfashi ba inda za ka je ka tsuguna ka huta ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha subuna sai suka mai da duniya tamkar wani rafi ne sai suka ɗauki kyawawan ayyuka shine kwale-kwalen da za su hau domin su ƙetare amma duk wanda ya tsaya a cikin ruwa zai ci shi suka ce sun gano ba wajen zama ba ne ƙetarewa ake yi wajen zaman yana can gaba kan tudu amma inda taken nan ba zama ba ne duk wanda ya tsaya ruwa zai ci shi abu duk wanda ya ɗauka jama a wannan rayuwa da muke ciki a wannan rayuwa da muke ciki ita ce amincinsa ya yaudari kansa duk wanda ya ɗauka cewa a rayuwar duniya ya aminta da ita ko ya bata amana to ya yaudari kansa kuma bukatarsa ba za ta biya ba ita wannan rayuwa da muke ciki yan uwa jarraba allah ya ɗora mu a kai zuwan mu duniya me muke yi a rayuwar duniya kai kawo da muke yi a duniya waɗannan su mutu waɗannan su zo yan uwa jarraba ne allah ya kawo mu duniya ne don ya gwada mu ba kasuwa ake zuwa a ci a duniya a watsi ba akwai abin da aka kawo ka duniya don shi idan ka zo ka ce kasuwar ta za ka ci ba za ka samu riba ba idan ka ce kasuwar ta za ka ci ba za ka ce riba ba allazi khalaqa al-mauta wal hayata allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur Allah yace ne khalaqa al-mauta wal hayata Allah shine wanda ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa duk lokacin da kaga wani yazo duniya sabon zuwa to ya maye gurbin wani ne da ya mutu allazi kala kalmauta wal hayata Allah shine ya halicci mutuwa Allah shine ya halicci rayuwa waɗannan su zo waɗannan su koma waɗannan su zo waɗannan su koma kamar wani ne ya tambayi Allah wannan tsari da ka ɗora duniya a kai waɗannan su mutu waɗannan su zo Allah me sirrinsa ya ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ce nayi wannan tsari ne domin in jarrabta ku in gwada ku su wane ne daga cikinku da su yi kyakkyawan aiki in ji Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya ce na halicci mutuwa ne na halicci rayuwa Allah ya ce don in gwada ku in jarabce ku Allah ya ce waye daga cikinku za su tsaya su yi mafi kyan aiki a wannan rayuwa ta duniya in mun fahimta? kakanka ya mutu kakan babanka ya mutu kakansa shi ma ya mutu wata babanka ya mutu kai ma da ka mutu amma wannan rayuwa da ake waɗannan su tafi waɗannan su dawo meye sirrinsa Allah ya ce jarraba ce me a cikin jarraban Allah ya ce zan jar ina jarabta ku ne domin na ga zai tsaya ya yi aiki mai kyau waye kuma idan ya zo wannan farfajiyar duniyan zai biye mata bai yi aiki mai kyau ba jama'a muna ji inna ja'alna ma 'ala al-ardi ma inna ja'alna ma 'ala al-ardi zina tallaha Allah yace mun saka duk kayan ado da kuke gani a bayan kasa abu ka na da kyau abu ka na burgewa abu kaza abin sha'awa ne Allah yace duk mun saka waɗannan kayan ado ne ma duniya me dalili Allah yace linabluwahum ayyuhun hasanu amala Allah ce don in gwada bayina su waye daga cikinsu da su kyautata aikinsu in ji Allah jama'a mun ji su wane ne waɗannan kayan adon da su ɗauke musu hankali su wane ne da su kyautata aikinsu in ji Allah rayuwar da muke ciki jama'a jarraba ce rayuwar da muke ciki a duniya jarraba ce Allah ya kawo mu duniya ne don ya gwada mu waye zai tsaya ya kyautata aikinsa ya kyautata ibadarsa ya kyautata alakarsa da Allah wane ne zai zo duniya ya miƙe kafansa Allah ce na kawo ku duniya ne don na gwada ku jama'a mun ji Allah ce na kawo ku duniya ne don na gwada ku idan baka fahimci manufar zuwa duniya ba manufar zuwa duniya Allah ya kawo ka duniya ne zai jarraba ka a shekara talatin ɗinka a shekara arba'in ɗinka a shekara hamsin ɗinka a shekara sittin ɗinka a iya adadin ajali da Allah ya yanke maka na shekarunka Allah zai gwada ka ne a ciki a cikin waɗannan shekaru me da ka aikata wadda ya zo ya ajiye aikin da ya kamata ya kyautata ma kansa ya rungumi wani aiki a rayuwar duniya ya rungumi wahala ma kansa ya rungumi bakin ciki da takaici ma kansa a ranar alkiyama a suratu yunus allah ya bada labarin al'ummomi da yadda suka shishuɗe waɗannan sun zo sun yi laifi kaza ya halakar da su waɗannan ya halakar da su waɗannan sun zo sun yi kaza Allah sai zo kanmu sai ce thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون الله يتي ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم الله sai ga ku kuma al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na sanya ku kalifofi ma'ana mamaya fil ardi a bayan ƙasa min ba'dihim bayan waɗancan al'ummomi sun shuɗe mutanen annabi nuhu sun wuce mutanen annabi hudu sun wuce mutanen annabi salihu sun wuce mutanen annabi shu'aibu sun wuce al'ummomi duka sun wuce Allah ya ce thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim sai na sanya kuma maya a bayan ƙasa bayan halakar da waɗancan bayan gushewan waɗancan Allah ce linanzura kaifa ta'malun don kuma mu ga me da ku aikata kaga zirga zirgan da kake yi allah yana kallon me kake yi linan zura kai fata amalun allah ya ce don na ga ku kuma ya yadda ku yi a bayan ƙasa jama'a mun fahimta allah ya kawo mu duniya ne don mu bauta mishi duk abin da ka gani a duniya ka rungume shi ribar kafa ne amma manufar kawo ka duniya shine don allah ya jarabce ka akan addini za ka tsaya ka yi aiki ko ba za ka yi aiki ba za ka tsaya ka yi aiki ko ba za ka yi aiki ba sun maji alnakun kala'ifa fil ardu min ba'dihim kai fata amalun allah ya ce don mu ga ku kuma yayi da ku yi a bayansu kuma da ku yi irin abinda da suka yi ne ko ku za ku tsaya ku yi aiki mai kyau manufar zuwar mu duniya manufar kawo mu duniya allah ya kawo mu bayan ƙasa ne domin mu yi ibada mu yi addini duk abin da ka gani ribar kafa ce kuma duk yadda ka rayu a duniya matukar ba addini kai ba duk abin da kai a duniya babu riba duk harkar da kai a duniya in ba addini kai ba abin babu riba abin da ka zo ka yi a duniya matukar ba bautan Allah ka bauta wa Allah ba duk harkar da kai a duniya in kana ganin ka ci riba faduwa kai in kaga kamar ka ci riba ka fadi ne saboda ka abu na farko yan uwa shine Allah ya kawo mu wannan rayuwa ce a matsayin jarraba Allah ya kawo mu wannan rayuwa ne a matsayin jarraba jarrabar ita ce wane ne zai kyautata aiki mai kyau a cikin duniya wane ne zai biye ma duniya ya shagaltu da rayuwar duniya ya zama ya samu makoma mafi muni iya awowi da kake gudanar da rayuwarka a nan rayuwar duniya waɗannan awowi su za a kirga a yi lissafin abin da ka aikata a cikinsu a maka sakamako da shi a ranar alkiyama manufar zuwan mu duniya jarraba ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum Allah ya tsara wannan tsari waɗannan su mutu waɗannan su zo Allah ya ce don in jarraba kuma ja'alnakum kala'ifa fil ardi na sanya ku ne kalifofi in ji Allah a bayan ƙasa linanzura kaifa ta'malu don naga me da ku aikata Allahu akbar hadisin muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna duniya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzur kayfa ta'malun sai yace fattaqu duniya wattaqun nisa annabi yace duniya hulwatun khadira tana da zaki tana da daɗi idan mutum ya ɗanɗana kabira annabi ya ce kuma koriya ce shar akwai abin ban sha'awa ta tare da ita wa inna allaha kun fiya to gashi Allah ya kalifantar da ku a cikinta ya zaunar da ku a cikinta liyan fa yanzur fata amalu Allah zai ga me da ne a ciki jama'a muna ji me da idan kun shigo cikinta me da annabi sai ya ce fattakud duniya ku kiyayi duniya fattakud duniya annabi ya ce ku kiyayi duniya kun nisa ku kiyayi hidiman mata in ji manzan Allah rayuwar duniya yan uwa jarraba ce rayuwar duniya jarraba ce Allah ya zuba mu a duniya ne kamar yadda muka ambata a baya domin ya gwada mu ya ga suwaye da su tsaya su yi addini suwaye ba da su tsaya su yi addini ba wannan shine jarraban da yake cikin rayuwar duniya wadda ya san manufar zuwansa duniya kaga ba zai zo duniya ya rungumi hada-hadan duniya ya yi watsi da addininsa hadari mafi muni da mutum zai jefa kansa a ciki hadari mafi muni da mutum zai jefa kansa a ciki a rayuwar duniya shine yi watsi da addini ya rungumi duniya ya yi watsi da addini ya rungumi rayuwar duniya wata rana manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya bansa hadisi ne al-imam bukhari da muslim suka fi da hadisi hadisin ubadat ibn jarrah annabi yake ce masabansa fa wallahi mal faqaru aksha alaikum walakinni aksha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala alladhina ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakat annabi yace fa wallahi na rantse da Allah alaihi salatu wassalam malfaƙaru aksha alaikum annabi ya ce ba talauci nake jiye muku tsoronta ba talauci ta addabe ku annabi ya ce ba ya ɗaga mun hankali ba ni tsoron a ce talauci ta addabe ku malfaƙaru aksha alaikum ba shi ne mafi girman abin tsoro a guna a kanku ba in ji manzan Allah alaihi salatu wasalam wai a ce ku talakawa ne walakin aksha alaikum an saka duniya alaikum yace abinda fi daga mun hankali nake tsoro a kanku a shimfiɗa muku arziki da rayuwar duniya annabi ce wannan shine abinda na fi tsoro al'imamul kurtubi ya ce yace saboda talauci illar talauci galibi cutar da duniyan ka kawai zai yi amma illar wadata da rayuwar duniya ita kuma galibi cutar maka da lahira za ta yi walakin ni aksha alaikum annabi ya ce abinda nake tsorace muku nake jiye muku tsoronsa an tubsata duniya alaikum shine a shimfiɗa muku duniya malala fatana fasuha sai ku koma gwagwarmayar duniya kawai faɗi tashinku duniya tsere-tseren ku akan duniya kamata na fasuwa kamar yadda waɗanda suka gabace ku su ma suka yi ta goge-goge tsere-tsere akan rayuwar duniya ku kamar halakatu sai ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da su dukkan al'ummomin da suka shuɗe nan dukkan al'ummomin da suka shuɗe nan abinda shaidan ya musu tarko da shi mafi girma ya halakar da su ita ce rayuwar duniya annabi ya ce walakin ni aksha alaikum ina jiya muku tsoro an tubsata duniya alaikum a shimfiɗa muku duniya malala kama busidat ala man kana qablakum kamar yadda aka shimfiɗa duniya ma al'ummomin da suka gabace ku ba ta nafasuwa gwagwarmayar ku ta koma ta duniya ce kawai kama ta nafasuwa kamar yadda su ma suka tsaya a gwagwarmayar duniya fatuhulikakum kama ahalakatum ta halakar da ku yadda ta halakar da su annabi ya ce abinda nake tsorace mu dukkan al'ummomin da suka shuɗe nan kaje ka bi ko bautan gunki ka samu mutane suna yi sai ka samu wata maslahar duniyarsu ta sa aka ja su kan bautan gunki kun gane magana duk al'ummar da ka daga idan ka bi tarihinta ko bautan gunki suke yi ko wani abu suka rike kuma bayan Allah sai ka samu ta hanyar neman duniyansu da bin duniyansu aka ja su akan aƙidar har ta zama musu akida ta zama musu al'ada baka ga mutanen annabi nuhu ba ai daga cikin complain da annabi nuhu yayi a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala wa qala nuhu rabbi innahum asawni أنهم عصوني واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده إلا خسارا النبي نوح عليه الصلاة والسلام قال نوح ربي النبي نوح يتي يا أبنجي إنهم عصوني متانينا سنسابا مني duk abin da na zo da shi sun ki karbansa wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa kasara sun bi wani wadda dukiyarsa da 'ya'yansa ba za su kara mishi kuma ba sai dai hasara to biye biyan irin wannan maslan duk al'ummar da ka duk alƙaryar da ka sai ka samu batansu ya yi alaƙa da maslahar duniyarsu jama'a mun fahimta babu wani tarko da shaidan ke aiki da shi na take ya halakar da mutum kamar ta hanyar ya zo mishi da tallar rayuwar duniya saboda haka annabi ya ce abinda na fi jiye muku tsoro shine a shimfiɗa muku rayuwar duniya kamar yadda aka shimfiɗa ma waɗanda suka gabace ku ku koma gwagwarmaya da harkar duniya kamar yadda su ma suka koma gwagwarmaya da harkar duniya sai ta halakar da ku yadda ta halakar da su annabi ya ce abinda nake je muku tsoro ke annabi ya ce abinda nake je muku tsoro kenan ta lalata musu ta halakar da su annabi ya ce kuma idan kun biye mata za ta halakar da wannan hadisi da muka karanta yana sharhan wata aya ce a suratul tauba kallazina min qablikum kanu ashadda minkum قبلهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون الله يتي كالذين من قبلكم abin da yake faruwa da munafukai da kafirai Allah ce kamar abin da ya faru da waɗanda suka gabace ku ne domin ya yi labari ya ba da labarin munafukai ne yadda suka shirya gadan zarewa musulmai a yakin tabuka Allah sai ya ce kallabi zina min qablikum ai wannan ɗabi'a ce hali ne na irin waɗanda suka zo kafin ku a shadda minkum kowatan, Allah ya ce su waɗanda suka zo kafin ku al'ummomin da suka zo kafin ku kanu a shadda minkum kowa Allah ya ce sun fi ku karfin jiki wa aksara amwalan wa aulada kuma sun fi ku karfin tattalin arziki Allah ya ce kuma sun fi ku yaya fastamta'u bi khalaqihim bi ma'ana nasibihim min malazid dunya fastamta'u bi khalaqihim Allah ya ce sai suka yi ta more duniya da rabon da na basu na duniya sai suka yi tawalawa kama stamta allazina min qablikum fastamta'u bi kalaqihim fastamta'tum bi kalaqikum tamta stamta allazina min qablikum bi kalaqihim Allah ce to gashi kuma kuna ɗana duniyar munafukai kuma kafirai kuna ɗana duniyar kamar yadda waɗanda suka gabace ku su ma suka ɗana duniyar jama'a kuna fahimtar misali Allah ya ce kamar waɗanda suka gabace ku ne sun fi ku karfin jiki sun fi ku karfin tattalin arziki Allah ya ce sun fi ku yawan 'ya'ya Allah ya ce sai suka dinga ɗana duniyarsu da abin da muka basu na rayuwar duniya kamar yadda waɗanda suka gabace ku su ma suka ɗana duniya da abin da muka basu wa kuttum ai da kaltun filbabili wa dalal Allah ce to gashi ku har kun kutsa cikin bata kun kutsa cin mutuncin addini kun kutsa wajen kin addini kallabi kabu kamar yadda su waɗanda suka gabace ku su ma suka kutsa jama'a mun fahimta kaga Allah na kwatanta abinda 'yan duniyan mu na yau suke yi daidai ne da abinda 'yan duniyan da suka gabata su ma suke yi Allah ya ce to kuma gashi kun ɗauki salon waɗanda suka shuɗe kafin fastam ta tun bi khalaqikum kama allah dina min qablikum bi khalaqihim wa kuntum kalladhi kabu Allah ya ce gashi kun kutsa cikin barna yadda su ma da suka samu duniya suka kutsa cikin barna ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah Allah ya ce to ayyukan su ya ɓaci a duniya da lahira wa ula'ika humul kasirun Allah ce kuma su ne asararru a ranar alkiyama saboda haka annabi ya ce mafi girman abinda na fi jiye muku tsoronsa shine a shimfiɗa muku rayuwar duniya ku koma hada-hadan duniya ta halakar da ku yadda waɗanda suka gabace ku suka biye ma duniya ta halakar da su duk wadda ya rungumi rayuwar duniya ita ce adonsa duk wanda ya rungumi rayuwar duniya ita ce uwarsa to zai mutu bashi da uwar arziki kasan ko a hausance kaji ana nuna wani ana cewa dan duniya ne to a duniyan ma shi ba ɗan arziki ba ne domin ita ba ta kyankyasan dan arziki duk wanda kaga ya zan mutumin arziki ya zan mutumin kirki bai biye mata ba ne ba duk wanda ya biye mata bai taba zama mutumin arziki ba hadari ne yan uwa mafi muni mutum ya mai da tunaninsa ita ce duniyarsa duniya ta cinye karfinsa duniya ta cinye tunaninsa duniya ta cinye basirarsa ya manta manufar da aka kawo shi duniyan don ita wannan ita ce asara mafi muni wannan ita ce asara mafi muni babu wata asara da ta kai wannan asarar girma kamar a ce rayuwar mutum ta salwanta a duniya kuma rayuwar ta kare marayuwar duniya amin wajibi ne mu kalli abinda ke cikin alkur'ani mu kalli abinda ke cikin sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu dauki wa'azi da kaji ake maganan karuna karuna karunan nan a farkon al'amari mutumin kirki duniya ta jashi duniya ta jashi duniya ta jashi ya bita الله يتي إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الله يتي inna karuna kana min kaumi musa fa baga alaihim ay inna karuna kana min jama'ati musa wa ashirati Allah ce kun ga karuna yana cikin jama'ar annabi musa da shi ake tafiya tafiyar annabi musa dan uwa ne na annabi musa babban annabi musa ya aiki karuna fa baga alaihim Allah ya ce karuna sai ya fara kama karya wa annabi Musa da kuma sauran musulmai fa baga alaihim ay tajabbara wa takabbara alaihim kamar wani ne ya ce Allah to me ya rikidar da karuna ya koma fada da annabi Musa da wadda suka yi imani Allah ya ce wa atainahu minal kunuzi Allah ya ce kudi muka bashi Allah ya ce kudi muka bashi annabi ya ce ina gudu a shimfiɗa muku duniya kuma abin da ya samu waɗanda suka gabace ku ya same ku akwai wani malami da Allah ba da labarinsa a cikin suratul a'raf da yawa daga cikin malaman tafsiri suna ce mishi bal'am shi wannan bal'am ɗin malami tunda Allah da kansa ya ce mun ba shi karatu آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون الله يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الله يتي كرنتا ما الأمنك لا برتامسو لا بارن malamin nan da muka bashi ayoyinmu Allah ce mun bashi karatu fansalaha minha sai ya tubu daga cikin karatun kaga da yana cikin karatun jama'a kun fahimta fansa laka mina sai ya fita a karatun kaga da yana aiki da karatu. Allah ce to yanzu ya fita a karatu. to a farkon al'amari mutumin kirki ne fa atba'ahu shaytanu sai shaydan ya riske shi fa kana min al Allah ce sai ga malamin nan ya halaka walau shi ina Allah ce inda mun so la rafa'nahu biya. da mun ɗaukake shi da wannan karatu walakin akla da ilal ardi malawar kana ilal duniya Allah ce amma wannan malami sai ya karkata ma duniya sai ya koma ga neman rayuwar duniya sai ya koma ma hidimar duniya Allah ce sanadiyar lalacewa su kenan jama'a muna fahimta annabi ya ce abinda nake tsorace muku kar da ya samu waɗanda suka gabace ku game da harkar duniya annabi ya ce kuma ta zo ta same ku to duk wadda ka daga ka dubi lalacewarsa ka dubi lalacewarsa galibi za ka samu rayuwar duniya ta lalatar da shi annabi ya ce abinda nake tsoro ya afka muku ke yan uwa manufar halittar mu shine mu bauta mu Allah ibada shine wajibi na farko da ke kanka shine awwalu ma yajibu alal mukallaf kasuwancin ka ribar kafa ne sana'ar ka ribar kafa ne amma karka yadda ka juyar da rayuwarka maharkar duniya ka yi watsi da ka wani abin tausayi duniyar ma ta hanyar haramun yake neman ta duniyar ma ta hanyar haramun yake neman ta manufar halittar mu shine mu bauta ma wanda ya halicce oh. Allah ya wajabta mana mu tashi neman abincinmu abinda za mu kare mutuncinmu mu kare mutuncin addininmu mu kare mutuncin al'ummarmu amma wannan ba shi ba ne abinda za mu rinjayar a cikin rai suka da Allah ke yi game da komawa zuwa ga rayuwar duniya shine mutum ya shagala ga duniya ya shagala ga barin lahirarsa mutum ya koma ma duniya ya shagala da duniya ga barin lahirarsa e eh, waɗansu allah ya ba da labarinsu a suratu yunus إن الذين لا يرجون لقاءنا ana بالحياة الدنيا يرجون duniya. وتفرغوا من حياة الدنيا واطمأنوا بها واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون الله يتي إن الذين لا يرجون لقاءنا Allah ya ce waɗanda ba su fatan gamuwa ba su yadda da tashin alkiyama ba ba su yadda akwai tsayiwa a gaban Allah ba la juna na lika'ana la yakafu na lika'ana da waɗanda ba su tsoron gamuwa ba su tsoron Allah Waradu bil hayati dunya Allah yace sun yarda da rayuwar duniya wa dama annu biha Allah yace sun natsu da rayuwar duniya ka san daga ran da ka gamsu da rayuwar duniya ka natsu da rayuwar duniya to a ranan ake yanka ma kiyamar ka takaddun shika eh a ranan ake rubuta takaddun shika ma ka eh Hassan al-Basri yace duniya da lahira kamar bango ne guda biyu haka duk lokacin da ka matsa kusa da wancan kayi nesa da wancan duk lokacin da ka matso kusa da wannan kayi nesa da wancan to duk ran da mutum ya natsu da rayuwar duniya ya gamsu da rayuwar duniya Allah ce to ya rab rabka nake innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya Allah ce sun gamsu da rayuwar duniya wa tuma annu biha sun natsu da rayuwar duniya Allah ce wallazina hum wallazina hum na ayatina gafilun Allah ce duk inda ka samu waɗannan za ka same su arabkane game da ayoyinmu mu arabkane game da ayoyin mu wai aya ta ce kaza akwai abin lura akwai abin wa'azi Allah ce babu ruwan su eh, a suratul tauba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض يا أيها الذين تُبْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ الله أكبر أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني الله ما لكم idza qila lakum munfiru fi sabilillahi me ya same ku inji Allah idan an ce ku fita aje yaki don daga addinin Allah aje je aiki ma addini aje je ayi aikin da zai taimaki addinin Allah idza qaltum ila al-ardi sai ku dinga nauyin jiki ba ku yin abin da cikin ku araditum bil hayati dunya min al-akhirah Allah ya ce yanzu har kun yadda duniyan nan ne akan lahira Allah ya ce har kun yadda ita araditum bila hayati duniya min al'akira Allah ya ce yanzu har ka yadda da duniya ka dubi abin da rayuwar duniya take ma take ma mutane ka duba yadda rayuwar duniya take ma mutane kuma idan duniya wata kasuwa ce da ake ci ka kalli ka me ya ci idan kana da kaka ka je ka hira da shi me ya ci wata kasuwa ya ci Allah ya ce malakun idza qila ku munfiru fi sabilillah me ya same ku idan aka ce ku fita a tafarkin Allah ku tashi ayi wa addinin Allah aiki ka tashi ka bauta ma Allah idza qaltum ila al-ardi Allah ya sai ku dinga nauyin jiki ba ku so ku yi Allah ya ce hutun duniya kuke so araditum bil hayati dunya bil akhirah Allah ya ce yanzu har kun yadda da rayuwar duniya akan lahira fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil Allah ce to jin daɗi na rayuwar duniya in ma shi ke sa ku yi nauyin jiki akan aikin addini to ba komai bane in an kwatanta shi da jin daɗin lahira Allah ce face face kankanin jin daɗi ne wanda zai zo yanke ba da jima ba ji ka tashi ka yi addini da kazar-kazar ɗinka kullum muna maimaitawa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wadda ba shi da sana'a a cikinsu amma saboda yadda suka rike addini ɗalibin ilimi ma ba kowa zai iya gaya maka sana'ar waɗansu daga cikin sahabbai ba ka samu ɗalibi ka ce mishi me sana'ar abdullahi dan mas'ud ka tambayi ɗalibi ka ce mishi menene sana'ar abdullahi dan umar menene sana'ar abu huraira menene sana'ar Wani saboda yadda suka rike addini ana kiran sunansu

ne rijalun waɗansu irin matsaje ne gwaraza ne in ji Allah la tulhihim tijaratun wala bai'un an la saye da sayarwa fatauci sana'a Allah ya ce bai taba ɗauke hankalinsu daga addinin Allah ba wa ikamin salati sana'ar su jauransu bai taba ɗauke musu hankali daga tsayi da sallah ba wa ita'iz zaka bai taba ɗauke musu hankali daga ba da zakan dukiyoyinsu ba kamar wani ne ya ce Allah to wai waɗannan waɗansu irin 'yan kasuwa ne me ya ɗauke su suka fifita addini akan kasuwanci Allah ya ce ya kafu na yauman suna tsoron haɗuwa da wata ini ce ta taƙallabu fihil ƙulubun absar da idan duna da zukata sukan fito turuturu saboda tsoron wannan ranar su tsoron alkiyama yasa suka fifita addini akan sana'arsu sayyidina umar al-imam al-bukhari fi hadis irin wannan kayan trader yake da shi da makwabcinsa sai suka zauna suka ce to yanzu mu haɗe kasuwancin mu huda idan muka biye ma kasuwa ba za mu ji karatu a bakin manzan Allah ba sai aka tsara yau wannan sai ya tafi shago sai ya je kasuwa wannan yana makaranta yana ɗaukan karatu idan aka rufe kasuwa wannan ya dawo gida ba zai kwanta bacci ba duk hadisan da ya ji a bakin manzo Allah sallallahu alaihi ya koya mishi to gobe kuma Umar sai ya tafi kasuwa wannan kuma sai ya je makaranta ya zauna saboda sun san kasuwar ba za ta dore ba ba za ta dore da haka suka yi addini annabi ya ce Karayu a duniya kamar bako karayu a duniya kamar mai ƙetare titi in ji manzan wadda zai tsallake kwalta yana jira ababen hawa su yi sauki ya ce bari ya nemi kujera ya zauna kafin in sun yi sauki ya tashi ya tafi ina a tsayensa yake annabi ya ce ka tsaya a duniya a tsaye karka kwanta ma'ana karka saki karka saki. abdullahi dan umar ya ce idan aka wayi gari da kai karka ɗauka da aka yamma da kai idan an kai yamma da kai karka ɗauka da a wayi gari da kai duk wanda ya ɗauka haka zai rayu wata ran duniya za ta ci amanarsa yan uwa kasuwanci mafi asara shine ka sai da lahira don duniya kasuwanci da ya fi kowane kasuwa asara shine ka sai da lahira don duniya da allah ba da labarin waɗansu 'yan duniya yadda suke jin duniya ya ce ula'i kallabi na shitara wula hayata duniya bil akira Allah ya ce gasu can sun yi ciniki lahira an ba su duniya sun ba da lahira ishtarawul hayatar duniya bil akira sun sayi rayuwar duniya annabi ce sun Allah yace sun bada lahiras Allahu akbar ciniki mafi hadari ciniki mafi hadari shine cinikin sayar da lahirar Allahu akbar annabi yace likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati alma kowace al'umma da fitinarta abinda ya addabe ta wa fitnatu ummati almal annabi ya ce fitinar al'umma ta kudi allahu akbar wani hadisi abin tsoro al'imamu muslim ya fi hadisi hadisin abu sa'id nil kudin annabi ya ce badiru bil a'mal ai badiru bil a'mali salihah annabi ya ce ku yi kaukawa ku yi kaukawa ku rungumi aikin alkhairi annabi ya ce ku yi sauri ku rungumi ayyukan alkhairi badiru bil a'mal ku yi sauri ku rike kiyamun laifin ku yi sauri ku rike alkur'ani ku yi sauri ku rike sallolin nafila da azumin nafila ku yi sauri ku tsarkake ku daga shirka da bidiya badiru bil a'mal annabi ce ku yi sauri ku rungumi ayyukan alkhairi fitanan annabi ce ga can waɗansu fitintunu sun kunno kai ma al'ummata ka in illailil muslim annabi ce ka ce wani yankin duhun dare ne annabi ce ga can yana zuwa jama'a kuna ji badiru bil a'mal annabi ce ku yi sauri ku rike ayyukan alkhairi ka yi sauri ka rike addini ka yi sauri ka rike alkur'ani da sunna fitanan annabi ya ce ga can waɗansu fitintunu ka kit in lailil muslim annabi ya ce kamar wani yankin dare mai tsananin duhu annabi ya ce ga tar fitinan ta zo annabi ya ce in ta iso kanka ba za ka ga tafin hannunka ba menene abun tsira kafin ta zo annabi ya ce ka rungume ayyukan alkai annabi ya ce ka rike addini idan fitinar ta zo annabi ya ce kai da ka ga gabanka badiru bin amal annabi ya ce ku yi gaugawa ku rike aikin alkhairi ku yi gaugawa ku rike addini fitanan annabi ya ce ga tan fitintunu suna zuwa ka in lailin muslim annabi ya ce kamar yankin dare mai duhu annabi ya ce zai zo ya lullube ku yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran annabi ya ce idan fitinar ta zo mutum zai wayi gari an yi sallar asubahi da shi yana mumini ba ba musulmi ba yana mumini wa yumsi kafiran za a ini ya zama kafiri ba ba ya zama fasiki ba yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran za a wayi gari za a karya da safe mumini ne tsantsa wa yumsi kafiran amma kafin rana ta faɗi ya zama arne in ji manzan Allah au yumsi muminan wa yusbihu kafiran ko kuma zai yi yammaci a mumini mumini ba musulmi ba wa yusbihu kafiran gari na wayewa ya zama kafiri jama'a ba fa ya zama fasiki ba ya zama kafiri sahabbai suka ce manzan Allah wannan mutumin zai zagi Allah ne annabi ya ce a'a zai zagi manzan Allah ne annabi ya ce a'a zai taka alkur'ani ne annabi ya ce a'a ya bi udinahu bi arabin min duniya zai sai da addinin ne ya samu abin rayuwar duniya annabi ya ce ba zai karyata Allah ba ba zai zagi manzan Allah ba ne ba alkur'ani zai taka ba a ya bi udinahu addinin da ake tsiran zai ɗauka ya sayar bi arabin min duniya da wata sa ta rayuwar duniya addinin zai sayar addinin zai sayar saboda bukatar rayuwar duniya annabi ya ce ku rike aikin alkhairi kafin wannan fitinan ta zumo ku rike ayyukan alkhairi ku rike addini da kyau annabi ya ce kafin lokacin nan ya zo za a wayi gani mutum na mu'mini a ini annabi ya ce yana kafin za a ini yana mu'mini a wayi gari yana kafiri manzan Allah zai fita ne bar addinin ya ce a'a ya bi udinahu bi arzin min duniya addinin zai tsayar saboda wani abu da zai samu na rayuwar duniya annabi ya ce ku rike addini ku rike addini tunu suna zuwa yau da kaga mu kawai illa man Allah illa man rahiman yau rayuwa illa man rahimallah yau rayuwa illa man me ne mafita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku rike addini kar ka yadda ka dinga baya baya da addini kar ka yadda ka dinga baya baya da addini duk wanda ya rungumi addini Allah ya yi alkawarin zai taimake shi duk wanda ya taimaki addini Allah ya yi alkawarin zai kafe kafafunsa akan doron addini mu yi kokari mu yi kokari mu rarrashi zukatanmu mu ba mu mu haƙuri mu rarrashi zukatanmu mu ba mu mu haƙuri har mu samu mu gamu da Allah lafi lafiya annabi ya ce fitintunu suna zuwa fitintunu suna zuwa fitintunu suna zuwa annabi ya ce mutum za a waye garin shi mumini ba ba munafiki ba inda munafiki ne sai a ce dama ai ya boye ne ko to yanzu mumini ne ya taba zama mumini bai da Allah ba ya taba zama mumini bai da manzon Allah ba ya taba zama mumini bai da alkur'ani ba to annabi ya ce kafin yamma ya zama kafiri manzon Allah me ya dalilin da zai zama kafiri ya ce zai sai da lahiran ne zai sai da addinin ne don abin da zai rayu a duniyar shi ba wai yanzu ya gane musuluncin ba daidai ba ne ba wai yanzu ya gane imanin ba daidai ba ne ba wai yanzu ya gane alkur'ani ba daidai ba ne yana da wata bukata ce ta rayuwar duniya kuma sai ya sai da addinin tukunna bukatar ta biya to sai sai da addinin don bukatar su ta biya kasuwanci mafi muni shine kasuwar da za ka sai da ka ita duniya duk yadda ta maka daɗi da ka duk yadda ta maka daɗi da ka duk yadda ta maka daɗi da ka banta manufar kawo mu duniya shine don mu yi addini mu ji tsoron allah mu kuma ci gaba da roƙon allah tabbatuwa akan addini mu ci gaba da roƙon allah mu ci gaba da tsayuwa muna roƙon allah domin ya tabbatar da diga mu akan addini Allah wurare da yawa a cikin alkur'ani ya tsinkayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan irin rayuwar da kafirai da 'yan duniya suke cewa ya kau da kai ya kau da kai ya kau da kai la ya gurran naka da ladina kafaru fil bilad لا يغرنك ta. layagurran naka allah ya ce da manzar allah sallallahu alaihi wa sallam layagurran naka ta kallu gulladin ka faru filbila allah ya ce kadi ya rude ka ci ruwa da kafirai ke yi. a cikin duniya yau ana ingila gobe ana london jibi ana kaza allah ya layi guran nan yau ana wancan gidan gobe ana wancan gidan jibi ana wancan motan gata ana wancan allah ya karya wuri mata'un kalilu allah ya jin daɗi ne ta ce sun ma ma'awahun jahannam sannan makomarsu jahannama wa bi isal allah ya kaga shimfiɗan da suka yi wa kansu shimfiɗa ta yi muni wala tamuddanna aynayka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zaharat alhayat ad-dunya متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى الله يتعلم من زن الله صلى الله عليه وسلم wala ainihi ainaika ila ma ana bihi azwatan minhum ay asnafan minhum Allah ta karka daga ido ka dinga kallon abinda muka ji yadda nau'ukan kafirai da shi daɗi a rayuwar duniya zaharatul hayatul duniya Allah ce fire ta rayuwar duniya za ta yi yaushi linafti na gumbi Allah ya ce mun ba su ne don mu jarrabe su wa rizqu rabbika khairun wa abaka Allah ta arzikin ubangijinka shine mafi alkhairi shine mafi wanzu fala tu ujibuka amwaluhum fala tu ujibuka amwaluhum wala awladuhum innama yuridu Allah liyu'adhibahum biha fil hayati ad-dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum Allah ce kar ya kayatar da kai kar ya burge ka dukiyarsu ko ƴaƴansu kar ya baka sha'awa innama yuridullahu iyakar abinda Allah ke nufi da shi na ba su waɗannan dukiyar yaya liyu azziba gumbiya liyu azziba gumbiya fil hayati duniya shine zai azabtar da su ne da dukiyar da yayan a nan duniya wa tazhaka anfusuhum ai wa takhruju anfusuhum wa hum kafirun Allah ce zukata rayukansu da su fita a jikinsu suna kafir Allah ce kada burge ka jama'a wannan umarni da Allah ke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tamuddanna ainaka la ya yagurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kuna jin wannan umarni ya tsaya akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ko ya shafe mu ya shafe mu اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ka gabatar da addini akan ko akwai iyaka duk abin da ka gan shi yana da iyaka duk abin da ka gan shi yana da iyaka kasuwa kasuwa kana da shago a santar kana da shago a wind kana da shago a railway kana da shago a duk inda kake da shago akwai ran da kana cire kafanka a santar kuma ka yi bankwana da ita kenan har abada akwai fitan da ba za ka sashi shiga akwai fitan da yau in ka fita daga kasuwar to kuma ka fita ke duk yadda duniya ta yi daɗi tana da iyaka amma mu yi kokari mu gabatar da addinin akan komai ibada ita ce manufar halittarka Allah ya halicce ka ne don ka bauta mishi ya kawo ka duniya ne don jarraba ya jarrabe ka akan abin da ya ajiye a duniya na rayuwarta da kuma addini idan ka tsaya kai addini ka ci jarrabawa in ka biye ma duniya ka faɗi kayan ƙasa Allah ya mana muwafaka Allah ya sa ababen da muke karantawa su amfani mu Allah ya tabbatar da digadigan mu akan addini Allah ya tabbatar da digadigan mu akan addini Allah ya ɗaukaki musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafirci da kafir a nan za mu dakata sai kuma jibi idan Allah ya kai mu kamar yadda malam Ibrahim ya sanar muna da darasi na goron sallah a can masallacin state locus inda muka gabatar da wasiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tattauna a ranar kan abin da ya shafi asbabun nasar eh, hanyoyin da musulmai da su bi domin tsamar da kansu daga cikin halin da suke ciki hanyoyin nasara da allah ya shimfiɗa ma al'umma wadda matukar al'umma ba wannan hanyar ta bi ba ba za ta taɓa kai tudun mun tsira ba Allah ya tabbatar da digadigan mu Allah ya mana albarka Allah ya sa mu gama da duniya lafiya fa allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha an ta astaghfiruka wa atubu ilaik masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida shopping complex daura da randa ba na kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce shirya muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga nan a cikin harshen turanci 080 60 30 2275 wasu alaikum warahmatullahi